Jama'a Assalamu alaikum kun bar kamar da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni. Daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci da kuma zai mayar da hankali zuwa gasar cin kofin duniya da ke gudana a ƙasar Rasha. To madalla. masharanta da masu nazari na ci gaba da ɗiga ayar tambaya musamman ganin irin rawar da ƙungiyar uruguay ke iya takawa tare da takawa faransa birki a ƙoƙarinta na neman tikitin zuwa gasar dab da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya da ƙasar rasha mai horar da kungiyar kwallon kafar faransa didier deschamps a ganawarsa da manema labarai ya bayyana cewa kungiyar faransa za ta taka gagarumin rawa domin kare martabarta a wannan gasa Deshan ya buƙaci magoya bayan ƙungiyar da su ci gaba da kawo nasu goyon baya zuwa 'yan wasar kamar yadda suka saba. Bangaren ƙungiyar kwallon kafar Uruguay wasu daga cikin 'yan wasan sun kormata cewa Edison kabani ba zai kasancewa ba a wannan karawa da ƙasar Faransa. Labarin da wasu daga cikin 'yan wasan Faransa suka bayyana cewa rashin kasancewar kabani wata dama ce zuwa gare su na ƙara ƙaimi domin samun tikiti na zuwa zagaye na gaba. Wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. a tarihin kungiyar kwallon kafar faransa wannan dai ne karo na bakwai da kungiyar ke buga wasannin kwata final kama daga shekara ta 1938 zuwa shekara ta 2014 a dai gefen akwai wasa tsakanin kungiyar kwallon kafar brazil da kungiyar kwallon kafar belgium wanda ake kuma sa ran 'yan wasa bangaren brazil irin su alison thiago silva miranda marcelo da aka sani da filippo luis polino fernando neymar dukkan su za su kasance a wannan tata burza da belgium malife bona faye keleya mandiye konte keleya ah, ko keleya dimini bankila fumo kake na juya kake na wasu mabiya da ma manazarta dangane da harkokin kwallon kafa sun soma bayyana damuwa ganin ta yadda hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ke son nuna son kai garba burema dan jarida mai sharhi dangane da harkokin kwallon kafa a jamhuriyar nijar yana mai cewa an fara zargin ta cewa yanzu ta bar ma harkan wasanni ta koma neman kuɗi abu ne wanda yanzu kafin ma a wasan gaba neman kuɗi aka sa gaba to ita kungiyar abin da mutane ya kamata su gane in babu kuɗin ita ma ba za ta yi aiki ba an ɗauki ƙasashe kuma indis ɗin su ma ba ɗai ba ne akwai ƙasa mai kot da popularity mai yawa kamar an ɗauki ƙasa misali brazil misali angleterre misali alman e eh, wanga cup limon da ake yi a rusi kunga argentine supporta dubu talatin da biyar suka kai e senegal ko dubu goma ba su kai ba kenan ita fifa ta san argentina balo tana da garanti bancin mutanen rasha da na sauran kasashen na cewa rasa wanda za su je su biya su shiga mutanen argentina su ma su dubu talatin kowa ya biya tikitin ta shiga kasan fifa ta samu kuɗi shi senegal ya kawo mutum dubu goma tana dubu goma ma ba duka za su ta yi ba wannan an so ba so ba shi dama mai arziki shine mai ƙarfi haka nan ne duniya ta gada tun ba yau ba mai ƙarfi ne mai arziki. To ko za a iya cewa hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA na nuna bangaranci zuwa wasu daga cikin kungiyoyi da suka samu tikitin zuwa gasar cin kofin duniya da ke gudana zuwa Rasha? Tambayar da muka sake yi wa Garba Burema kenan. Ya ba mu amsa kamar haka. Dole saboda in wane yayi nasara ana diba arzikin da zai shiga cikin cikin asusun FIFA kama an ce yanzu in risi ke ta yi ta yi final ko ta yi nasara kuɗin da za a samu wajen shiga suna hi in wata ƙasa ce kamar brazil ko eh, ko argentina ko uruguay in su ne suka lashe abu mm. abun kenan daga wurin shiga daga wurin sponsor nan ne ake samun kuɗin balo kenan ƙasashe wasu suna da popularity mutane na sha'awan balon su suna tahiya amma ni ban sa rai a ce kawai neman kuɗin ne suka sa gaba lalle akwai abin nan akwai wasan akwai gwaninta amma ita fifan da kuɗi ta ci aiki in babu kuɗin nan ba za ta yi aiki kuma ta haiso a ce ga samun yan ki kwamfiti. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Jamilu na yashi na daga cikin mutane da yanzu haka suka soma nuna damuwa tare da danganta hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da kungiyar da ta tafka kuskure. In aka ce harka ce ta musa kan mafiya to gashi nan ya fara haro Tunda inda a ce ba mafiya ba ce abin ya zama to da kasan kasuwanci ne in na san ba na samu gare ka ba zai zamanto ba in yi harka da kai kenan wanda na san ko da an san yana da karfin wucewa a bar shi ya wuce domin shi ma a gani bisa kan harkar duniya ya kawo lokacin to amma abin sai aka nuna kawai a'a ga wanda ake son ya yi saboda akwai wani kore akwai wani abu wanda ake so can gaba gare shi kamar bar shi ya wuce kamar misali yanzu bisa kan ni dai ga halin yanda ma duniya ta gani mm. akwai balowa ga wadda aka yi wadda na ce maku ta argentine nigeria kun gani mai yiwuwa fifa ita ganin ta yi in in nigeria ta wuce za ta haɗu da horon shi kenan suka haɗu da horon shi menene za ta iya samun bisa kan harkoki waɗanda eh, supporter za su shiga su kalla ba za su samu komi ba to don haka kenan suke ganin in argentina ta wuce tunda suna da manyan 'yan kwallo kamar su messi kamar su di maria su kuma can faransa suna da kamar su mbappe su griezmann kenan aka samu wannan haɗawa ko kai kan kanka kana fatan ka gani wannan balo yaya ne za ta kasancewa mm. shine wannan babban korayi na bisa kan wannan. Laminu Musa Guruza ya tabbatar da cewa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na buƙatar kuɗaɗe bangaren nahiyar Afirka da sauran aiki sabili da haka mutane su daina batun cewa akwai magudi. Ita ko harkar duniya yau harkar kuɗi ce kowa sani harkar kuɗi harkar cin ce in ka ɗauka dose ɗin ya ake cewa dose in ka ɗauka yau dose ɗin Amerika da na Canada da na Mexico wajen miliyar goma yake da nauyi. in ka ɗauki naushin dosi miliyar goma ke da kwai kuma distan da ake tambaya da akwai su in ka ɗauki dosi ɗin maroko ko da yake na ɗan afirka duka duka naushin bai wuce si miliyar saboda allah ya ake gama miliyar goma da miliyar shida kuma ya ake a gama abin da aka yi aka ƙara stadium ga sunan amurka ga sunan da yawa mexico da stadium da aka cewa marakwai za a yi nan da shekara kaza saboda allah to amma san mutane mu sun saba kullun an yi abu in ya shaya Afrika sai a ce don muna baka fata an mu kaza mu kaza bisa wannan abun bawo magudi har ka dala ce maroko ba ta dala yadda tanin suke da dala tunda maroko ka ɗauki maroko in ka ɗauki dutse ɗin maroko duka in ka bincika ka bincika za mu yi ne in an ce na abu kaza za mu yi in ka ce na abu kaza za mu yi shi kun ka ɗauka dutse din da zai ina abu kaza ga yana ina abu kaza ga yana ina abu kaza ga yana to saboda allah ko kai aka ce ka ɗauka ka bada wa za ka bada da inda ke da kwai da inda ake cewa za a yi ya wani babu garama kuma ka ɗauka miliyar goma da miliyar shida ai ba a gama su kenan ni a matsayin afirka abun bai mun ciwo kuma ban ɗauke shi bisa harkar kabilanci ko harkar magudi ba a harka ce ta dala harka ce ta akwai amurka ƙasar na uku ta amurka sun nuna akwai abubuwan ke koyi nan mara kina cewa in an baki ne zaki to saboda allah a sa zance in an ba ne za a kira baka niyya wannan ke niyya da ya suna sirrin ɗin a dida suke kada a ba su sai da in kwalle a yi wasa kenan kaga wani abu bai ba mamaki ba sai dai lamini guruza ya jaddada cewa shugabannin hukumar kwallon kafar kasashen afirka na da hannu a wannan tafiya da ke tattare da kuskure ya buƙaci gwamnatocinmu su yi hatara eh da nake kwatanta da ce ma fifa babu wata kungiya inda ake matsalar cin hanci wai ai ba nasarar kada nake gama ai su reshen su masu magudu masu canci ai reshen suna afirka su ne president federation federation federation idan shi nasarar na can fifa ya ɗebo wa yake ba ai nan namu yake ba shi ma ya taushe mashi baki tun da shi ke zaɓe kwa kenan ai gwamnatin ghana ya ɗago da abubuwan da ake yi ba shi bane shi yasa ya ce ko da yake bai da izinin tsaye da president din federation din shi ya ɗauki kuɗi ce kawai na tsaye da haka ko kowa ne sai a mushi preso din da bisa iyalin shi bisa komai wanda zai sace ya mura musu tun nan ka lura kungiyar ko fifa kudin da suke ba federation federation na africa ko na azi ko na abu kudi ne wanda gwamnati bai da izinin magana bisa gare shi gwamnati kana kallo mutum ana aiko mai kudi cikin kasar ka yana abin ne kiso ba ka mishi magana to ai abin da suka manci gwamnati yana da hanyoyi da yawa wanda za a sa kai da kanka ka rubuta kai murabus wannan canci da rashuwa ba nan bane ba gana bane ba nijar bane a can na sarun uwaye wanda ke fifa su ne in suka ciwo sai su rabo nan su ce kai wani ga kuɗi ka za ka je ka yi abin za ka yi ka saka wani ya yi wani bai fifa ba ta yi magana ba paske idan in shekara ta kewa ya zaɓe ba magana a ƙarshe dai laminu guruza ya bayyana cewa a duniyar ƙwallon kafa babu ƙungiya da ake tafka kwarakwarai ko magudi wanda babu irin sa ganin ta yadda a lokacin ƙasar amurka ta bankaɗo irin magudin da aka tafka a hukumar ƙwallon kafa ta duniya fifa ga dai abin da ke cewa yau ana ma gai ƙungiya ce wanda zan gaya ma duniya babu wata eh, societe sivili ko horar hula ko wani can wanda ke tunguma masu wanda zai cewa ku tashi in bincike ku amurka dan tana da ƙari ne duniya ta tashi ta yi niyya ta ce kai zana bincika ku da ƙari ta ta yi bincike amma ni cewa ga tsarin fifa babu wata ƙungiyar hura hula ko wani can lauya ko gwamnati wani zai tashi buga kowa ce kai kuma takardun da ba a kan babu shi sai in sun yi niyya su ɗauko wani kabine na wani lauya ko wani ce su bincike to yau malam in tashi ni cika zo ka bincike da aka san su da ni shirya kenan ko da kai zuwa bincika ta ma na shirya kuma in ka gani ba komi kuma yau in na kire ka ka bincike ni wani galam kana so ka zama matsala ai ko ba ni kiranka ai ko ba a tayi duniya haka kenan shine yake kwatanta ma yanda ka gani in ba dan da Amurka ta saka ba ta tushe wannan gidan ba ta bugi wannan gidan haka mutane suka ta haɗuwa suna cewa ni an bani kaza ni an kaza platini ya ce an bani kaza ni an kaza an kaza da har yanzu shekara nawa ai ba yau bane da wani abin da bai faru ba. Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilinmu daga Maradi Salisu Isa ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya. thank you